ambata ita daga nau'in dutse au shajarin ko bishiyoyi kaga shajarin eh, jam'i ne jam'u shajara wannan kalma tana kaskin kalmomin da in za a yi jam'i sai dai a rage harafai a ciki kaga shajaratun kaga akwai ta almarbuta a ƙarshe ko amma za ka san jam'i sai ka ce shajar a shajaru kaga bishiyoyi kenan da dake da min ashja bishiyoyi A na almuhim a dutse daga cikin nau'ikan abubuwan da dan adam ya rika ya ba su matsayi irin na Allah ko shaka babu amma akwai da suke bautar duwatsu suke bautar duwatsu musamman guraren da suke ake yawan samun duwar watsin anan na fata an fahimta kamar anan nan kano yanzu ka shiga wasu ƙauyukan za ka sadda maguza suna bautar duwatsu yanzu haka ko yanzu ka tashi ka je za ka gani duwatsu suke bauta saboda akwai duwatsu da suke kewaye da su an gane masu ban addinin gargajiya kenan da shajar bishiya bishiyoyi wasu daga suna bautar tsamiya kaza ko kuka kaza ko bishiyar kaza ko menene abubuwa da yawa da ake bauta akwai irin wayannan ababen halitta da ɗan adam yake bautatawa haka ya samo asali ne bisa ga tsintar ɗan adam da ya tsinci kansa a wani fatra wani zamani da izamanto saƙon manzanci ya ji sashe ko ya ɓuya ga sashin halittar 'ya'yan ɗan adam haka ya sa shaidan ya sawwala musu wajen buƙatuwa zuwa ga abin bautar da yake ba Allah ba subhanahu wata'ala sai ɗan adam sai ke ganin cewa wata halitta ce kowane abu ne ya fi shi girma ko ya fi shi hatsari ko ya fi shi ban tsoro da ban mamaki to sai ya rike shi a matsayin jagaba wanda zai biya masa bukata wanda zai dinga yi masa abin da ba zai iya ba saboda tsoron abin yake ji kuma mutanen da suke rayuwa a bakin teku ko wani katon tafki da ake san da suke bautar mai ruwa kaga suna ganin wannan tekun ko wannan katon ruwan hatsabibi ne balma akwai wasu shedanu da suke rayuwa a gurin to an bauta musu sai an musu yanka sai an musu kaza sannan shi kaza sai duk shekara sai wannan kogin ya ci mutum sai an yi sai an bashi eh, budurwa an cilla sai an sa dabba an yi kaza kaga wannan kogin suke bautatawa an gane haka na wanda suke bautar dutse sun ga dutse ce mafi eh, mafi girman halitta da suke kusa da su kuma tafi ban tsoro don haka ita za a kankanwa da kai a sallama mata sai ga mutane suna bautar duwatsu eh ana wa duwatsu yanke-yanken dabbobi da menene da menene neman kusanci zuwa ga wannan duka an gane haka na masu bautar rana su ma sun ga rana kamar ita mafi hatsarin halittar da suke iya gani an fahimta ita ce da yanayi kaza mai zafi mai kaza kamar ita ce ja gaba a cikin dukkanin abin da ke duniya daga ita za a sallama wa a bautatawa mana fawarta ta fi dukkanin abubuwan da suke da fawa daga ita ce babba kenan da za a bautawa haka na wata kuma suna ganin wata wa yanayin da yake duhu ya zo to shine yake bayyana da yanayi kaza da haske ga kuma taurari da suke tare da shi to kaga shine sarki kenan shine mafi girma shine mafi nuna abin al'adabi to sai a dinga bauta haka da su kan taurarin tauraro kaza ko taurari kaza nan ga su sun ture guda adadi kaza a nan wasu an yi a nan sun yi kaza sun yi kaza sai ka ga a suna ta musu da shauransu dukkanin waɗannan abubuwan da mala yake cewa a auna biyin ko kuma wanzu suna ta wani annabi daga cikin annabawa wani annabi da yake ɗan aike ne ma na Allah to wani sassu mai da shi zama mai abin bautarsu kamar annabi isa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanensa amma sai suka mai da shi abin bauta bisa ga mu'ujizar da Allah ta'ala ya tattara a cikinsa mu'ujizozi iri-iri wani abun sai ya ɗaure musu kai da zai ganin ai kamata ya zama mai Allah ko dan Allah kawai baiwar da Allah ta'ala ya masa ita ta sa suka bauta masa kaga sa. da matsayinsa a wajen Allah ya sa mai suna ta masa ina fata an fahimta wato ta yadda su a gare su girman Allah ya yi ɓuyan da shi annabi isa yana bayyana a cikin wani yanayi na girman da shi suke gani ba girman Allah da su ba subhanahu wata'ala suna ganin sai dai zama ɗan Allah ko Allah muna fata an fahimta to don haka a haka na masu bautar mala'iku eh, da shauransu so duka wa'annan abubuwan da aka ambata na nau'ikan abubuwan da ɗan adam yake bauta da ma wanda ba a ambata ba za ga duka tasirin shaiɗan ne yake sawwala wa ɗan adam eh cewa ya bautatawa abin da yake bautawa ba Allah ba sai za ka ga wayannan abubuwan da aka ambata da ma wayanda ba ambata ba za ka ga lokacin da ake bauta ta musu za ga mai bauta ta musu yana cikin wani yanayi na ɗimaucewa saboda shedan ya ziga shi ya zuga shi ya masa famfo sannan kuma abin da ke botawa din ya kawata masa shi bisa ga alƙawarin cewa wala ubillannahum sai na batar da su duk wanda za ga yana bautar wani Allah yana shiɗewa yana shiga wasu jazaba da wani abu za ga mai ba rabuwa da ka san shedan shedan ne masa wannan ike ganin wannan abun babu kamar sa abu babu kamar sa shi za ga hata wani lokacin sai ga wannan abun bauta din yana kokarin ko'i magana ko wani tasarrufi da yake nuna cewa yana da wata isa ko wani shedan ne kawai yake sai ga masu wata taurari sun daga hannu suna wa taurari kirari ko wata sai ga wata wuta tana tarbatsi a sama wasu abubuwa kamar suna gudana tsakanin abin bauta din da wanda yake bautawa kamar taurarin suna jin kiran da ake musu na fata amfani fahimta wani kaga abu yana da alaka da shedan da yake aiwatar da wannan abin domin masu bauta su cigaba da bauta domin su shiga wuta kawai shi ne shi na batarwa ai walin obin lannan sai na batar da su to ko zai batar shaidan sai zai kwatar da ku sai ya kawata ma abin da yake mai mara kyau ya zama mai kyau ta haka za ka bata yi an fahimta shi ta duk wanda yake bautar wani hatta salihan bayi da ake ta musu wani salihi ne da yake ya rayu yana raye ko ya mutu sai ɗauka ga darajarsa amma kai shi matsayin Allah kai shi matsayin Allah a ba shi Allah da ayyukan Allah duk a ce yi sai ya zamanto wanda zai ce ba haka bane kuma shine abokin rigima shine maki an fahimta wanda zai zama to cewa ino wannan abun ba wannan ba haƙƙin sa bane haƙƙin Allah ne wannan sai zama abun abun abun matsala na Allah ta'ala ya samu dace malaki ta au gairi zalika ko makamantin haka wa hada huwa shirkul akbar wannan shi ne shirka mafi girma wannan shirka mafi girma ke a nan jerin gwanon abubuwan da ya ambata za mu ga akwai abubuwan da suke a abubuwa ne sandararru da ɗan adam yake bautatawa akwai kuma abubuwan da suke masu rai ne an gane akwai kuma abubuwan da suke suna da alaƙa da da manzanci kamar annabi an fahimta ko mala'ika Allah ta ai aiko mala'iku zuwa ga mai halittarsa ko kuma nagarta yace au shaifin ko wani shegi kaga dan duk wani wanda zai zamanto cewa abota masa saboda kasantuwarsa annabi ne ko mala'ika ne ko shehi ne ai kasantuwar a kota salaha riko da tafarkin Allah na bauta da ɗa’a gare shi isa ake ganin su da girma to lokacin da izamanto ganin girmansa ya sa aka tsare da ganin girman ubangiji sai da aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi ta ba musulunci ake ba a lokacin an fita daga musulunci ko da sunan musulunci aka yi masa ba musulunci ba ne don musulunci shine addinin da aka ɗayanta Allah a cikinsa shine musulunci ina fata an fahimta da aka anan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kamar da malam ya ambata cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi domin Allah ta'ala baya gafara in aka yi shirka da shi da wani abu an yushraka bi shay'an kenan a hada shi da wani abu na irin nau'in abubuwan da aka ambata a sama da shauransu mana akwai wani laifi guda ɗaya da Allah ta'ala baya akuwa a kansa baya gafara a kansa shi ne shirka ga Allah in je har mutum ya sake ya mutu yana haɗa Allah da wani to wuta zai ji amma duk laifin da yake ba shirka ba in dai ka mutu ba za a ce ka yi dan wuta ba ne domin ko ka shiga wuta za ka fito matsawar ka mutu akan musulunci akan akan tauhidi ta Allah ta'ala amma shirka ita ce laifin da bawa in dai mutu yana yi to yana mutuwa dan wuta ne domin ya mutu kafiri ya kafirce wa Allah ta'ala sai ke ya wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha yana gafarta laifin da yake ba koma bayan shirka amma mai liman ya sha ga wanda ya ga dama ya fi masa na ta ina shirka da zulmun azim shirka zalunci ne babba shi ta ana Allah ta rike ina hu man yushrik billahi faqad harama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya hu man yushrik billahi Wani kaga ya kawo sharadi jumla shartiyya innahu man yushrik billah haqiqa lamarin da sha'anin ya tasara game da sha'anin duk wanda ya shirka ga Allah to ga jawabin faqad haramallahu alaihi aljanna to Allah ta'ala ya haramta aljanna a gare shi in ba gane ba wa ma'awahun na makomar sauta matsawar ya mutu a haka to shi ba a maganarsa wal ayatu fi kafira kaseera malaka ta ayoyi game da haka suna da yawa dan ayoyin da suke magana game da lafazin shirka shirk ashirk da yadda take jujjuyawa kalmar ta zo a cikin alqur'ani sau 165 lafazin shirka din shirk ko yushrik ko ashraka ko kaza ta zo a adadi 165 banda lafazin da suke daukan ma'anarta kamar kafirci da shauransu domin an ma hatsarin ita shirka ga Allah ta mamita 165 Allah ta'ala ya kiyaye mala yake cewa fa man ashraka billah duk wanda yi shirka ga Allah summa mata mushrikan sannan ya mutu yana mushriki fa huwa min ashabin nar qat'an to haƙiƙa wannan yana daga cikin ma'abuta wuta qat'an yanke duk wanda ya mutu a matsayin mushriki to yana daga cikin ma'abuta wuta qat'an yanke ba ko kwanto kama anna man amana billahi wa mata mu'minan kamar yadda duk wanda ya yi imani da Allah wa mata mu'minan ya kuma mutu a matsayin mumini fa huwa min janna to haƙiƙa shi daga cikin ma'abuta aljanna wa in uddiba bin ko da an masa azaba da wuta yana cikin ma'abuta aljanna Allah ya sanya mu malakita wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari malam ya ce malamai suka ce fi sahihi su suna nufin sahihin bukhari wa sahihi ya zo a cikin sahihi su ana nufin bukhari ke eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan ba ku labari ba game da mafi girman manyan zunubai salasan ya yi wannan tambayar sau uku ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir tambaya yayi sau uku yana maimaita ta qalu bala ya rasulullah suka ce ma'aikin Allah a gaya mana ya ma'aikin Allah Ala, al-ishraku billah yin shirka da Allah wa uququl walidai da kuma saƙa wa iyaye wa kana muttaki'an ma'aikin Allah ya kasance a shingide yake faɗar wannan magana fadalasa kawai sai aga ya zauna faƙala sai ce ala a saurara wa ƙaunar zuwa da magana zur ala a saurara wa shahadatu zo da shaidar zur fama zara ha, ma'aikin Allah bai gushe ba yana ta maimaita wannan maganar hatta ƙulna hasse da muka ce laitahu sakata dama ma'aikin Allah ya yi shiru domin aimin jimin kiyaye karatun yana ta maimaitawa alawa ƙaunar zuwa shahadatu zuwa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur yana ta maimaita sabon ka sai har sai da muka ce da ma yayi shiru wani hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi a shahid anan shine a al billah shirka ga Allah amma shawara abubuwan da malam ya faɗa zai ware musu babi mai zaman kansa domin ya kawo sauran nasushin da suke da alaƙa da wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci laifukan nan guda bakwai al mubiqat wanda suke masu halakarwa fa zakara minha shirka billah sai bakin Allah a cikin abubuwa guda bakwai sai ya ambaci a shirka ga Allah sai ya ambaci shirka ga Allah subhanahu wata'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya jirkita addininsa ko ya canja addininsa faqtuluhu to kashe shi alhadith zuwa ƙarshen hadisin wannan hadisi Imam Ahmad ya fita da shi a cikin Musnad da kuma Imam Bukhari a cikin sahihinsa a nan malam Allah ta'ala ya masa rahma bayan maganar da ya yi game da cewa duk wanda ya mutu yana mushirki makomarsa wuta ƙafa'an cewa kuma duk wanda ya yi imani da Allah ya mutu yana mumini fahuwa min ashabil janna to shi yaka cikin ma'abuta aljanna wa in uzziba ko da an masa azaba ma'ana ko da Allah ta'ala ya zamanto bisa faɗinsa liman ya sha'u ga wanda ya ga dama to in ƙaddara ta sa ya shiga wutar jahannama sakamakon wani laifi da ya yi ma'ana za a fito da shi zai zauna gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ginda ya masa na cewa zai zauna a cikin wuta tsawon lokaci kaza saboda laifinsa kaza to in ya zauna iya wannan mudda za a fito da shi sai a sanya shi gidan rahma wanda kafin a sanya shi kamar da nasoshi suke magana a kai a bakin gidan azanna akwai wani ruwa wani kogi mai suna ma'ul hayat an san duk wanda aka sashi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye halittarsa sai an munana ta kuma sannan yanayinsa ya zamanto ya zama mummuna saboda azabar wutar Allah ya kiyaye mu to sai a zo a jefa mutum a cikin wannan ma'ul hayat din ruwan rayuwa ruwan da zai sa ka rayu ka farfado bayan masifa an gane? shi sa ban san dalilin da hukumomi sai a ce in aka baka wani wani babban ofis sai a ce an baka wani sukura ko ka je ka shirya da <laughs> muka shiga <laughs> mana za a azaba kake yanzu kamar mu ne ka shiga ko shi ne da yanzu shi ne da yi ta ga wasu kudade masu nauyi za ka je kama dan mulmu ne tukuna kafa ka shiga ofis ga wannan shi ma haka ne to za a sa su a cikin wa'ul hayati din sai lamanto duk wata duk wani nama da ya gasa a cikin wutar jahannama sai ya zagonye sai wannan ruwan sai ya tofo da sabon nama da sabuwar fata mutum ya zamanto mafi kyan halitta sai tsatsako tsatsako sai ya dawo gefen kogin sai a ɗauke shi a buɗe gidan rahama sai a sashi haka haka za a yi wa duk wanda ike zunubi ya kai shi gidan wutar jahannama an fai da shi sa eh, malar ƙararrawa yake cewa Allah ya kiyamu da gidan ma'aji wani gidan ba a wajen sa gidan za a nawa bayan kayi laifi a sa ka a fito da kai Allah ya samu dati a to don haka a shi sa malam sai kafa hujja da wannan nasoshin da yake tabbatar da a wato mafi girman zunubi a shine shirka ga Allah kama zan sanar kita al'ishiraku billahi wa uƙuƙul walidai shirka ga Allah da kuma saba wa iyaye shi na saba wa iyaye malam zai yi babi na musamman a kai a gaban insha Allah ta'ala da kuma maganar a maganar zur da shaidar zur duka hadisi ne ya ya sa malam ya kawo a da aka malam a sai ke cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtulu duk wanda i canja ko ya jirkita addininsa to ku kashe shi wani hadisi ne wanda ke tabbatacce an gane wanda kamar da muka faɗa imamu ahmad da bukhari da wasu suka fitar da shi hadisi ne ingantacce da babu matsala game da hadisi lafazinsa da ma'anarsa lafazinsa da ma'anarsa a irin wannan hadisi ne eh, wannan hadisi arba arba'un hadisi ko manzala salama yake cewa mai jinin musulmi la ya hillu da mamurin musulmin ko illa bi ihda sala jinin musulmi baya halatta sai da abu guda uku an nafsu bin nafsi eh wa saibu zani wa tariku lidini kaga ise at-tariku lidini mai rabuwa da addininsa al-mufariqu lil jama'a ah. shi wannan nassin malamai sun sama ganganu a kuka ce kafin magana malaman musulunci magauta musulunci suna yawan magana game da wannan nassin hadisi magauta musulunci na cikin gida da na waje akwai wanda suke su magauta ne na ajin musulunci amma suna da awar suwai musulman ne suna ganin ga wani hadisi da ya koya ta'addanci ba annasi da ya koya ta'addanci ba wani lafazin ma'aikin Allah da ya koya ta'addanci sai dai in kai ne kake da gurɓataccen tunani ba ka fahimci meye ma addinin da Allah ta'ala ya koma zansa da shi ba kai in aka tambaye ka a gwargwadon hankalinka wani matsayi kake ba wa ubangijinka lamba ta nawa ka ba Allah to ta tambaye shi lamba ta nawa ya ba wa Allah ta'ala har da yake zargin wannan hadisin cewa ya koya ta'addanci wala Allah zai ce lamba ta farko ko wala Allah zai iya faɗa haka amma da musan me yake zuciyarsa ba so a idan aka ce ka bawa abu lamba ta farko me haka yake nufi ka bashi lambar da yake babu lambar da ta fita haka ne fuskar matsayi da alfarma da kaza da kaza da komai to haƙƙin da mummune suka ba wa Allah ta'ala kenan kamar yadda umarce su shi ba shi matsayin da yake babu matsayi maɗaukaki a kansa shi ne magariyar sukewa to mutumin da ya sarayar da haƙƙin Allah to ya fi shi girman laifi a bayan ƙasa eh ya fi shi girman laifi mu mun kasashe da suke karkashin wasu dokoki da suke zargin musulunci akan ta'addanci sun kati naira biyar ta ƙasa in dai dukiyar ƙasa ce sai a ce a kashe shi ko ya ta amana ƙasa amma ya ta amana Allah kuma a kan a taɓa shi haka ne sai a ce a yanke masa hukuncin kisa me ya ci ai kaza ya ci dala kaza ya ci haka ya ta amana ƙasa a kashe shi amma haƙƙin ubangijinsa da ya tufa a yana da yanci yana da yanci a rabu da shi Sinefa ne fa shi fa kudin da ya ci ma ya fi karfinsu ya iya masa afuwa wala'ala ya bauta ƙasa ya wasa a ƙasan tsawon shekaru sai tun tuɓe ya sa ya ɗan taɓa kudin sai a ce a ah, ba afuwa ba afuwa ba ya fiya sai dai a zubar da jininsa an gaba masu wannan kuma suke zargin musulunci ya koya ta'addanci wani ta'addanci kare dai kake da kake abubuwan ka ga kowa yana gani zaka wannan haƙƙin Allah ya taɓa ba haƙƙin wani ya taɓa ba haƙƙin Allah ya taɓa haƙƙi ma na bauta ita addanci a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda hukuncinsa shi ne abinda Allah ta'ala din ya faɗa ta wanda ya taɓa addininsa ga abinda zai faru ina ba ta an fahimta da ka mai magana yana nasabta kansa zuwa ga wasu addinan ne da suke a wala Allah addinan da suke da alaka da sama saukar da shi aka kamar kiristiyaniti ko yahudanci ko wani abu ai haddis wala haras tafan su cike suke da hukunce hukunce irin wannan hasa tafan da wa'in nan tafan da suka gurbata zaka ta jin labarai ne yadda me aka ce duk wanda ya la irin da aka shi akwai da yawa haddis wala haras la kawai saboda musulmai ba sa karance-karance ne game da littafansu sai a zo a ce ga ga hadisi kaza a cikin an ce ai ai annabinku ya ce a zubar da jini kaza wanda wannan hukunci da manzon Allah sallallahu ya faɗa a cikin wannan hadisi shine dai abin da Qur'ani ya tabbatar da haka in wani gurbatacce a cikin musulmai ya zo ya ce ai wannan hadisin ko ta'addanci yake a ƙur'ani kwata-kwata ba maganar a ce wanda ya ridda a kashe shi ai Allah ta'ala ce la ikraha fid din babu tilashi game da addini kowa a bai shi ya aikata abin da ya ga dama kana ce baka karanta ƙur'anin da kyau bane ka dai ƙara muraji'a ko Allah zai sa a dace Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani da yake magana game da ta'addancin banu Isra'il lokacin da suka yi shirka ga Allah abinda Allah ta'ala ya ce da su kenan hukuncin da ya saukar musu shine magana kisa ne na fata an fahimta a cikin suratul baqara an fahimta mun karanta a tafsiri da Allah ta'ala ki tawaye da Musa li qaumihi eh ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا من أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ina abin da Allah ta'ala ya faɗi Allah ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da annabi Musa ice wa ya ku mutane na hakika kun zalunci kawukanku ta hanyar rikaddan maraƙi a matsayin abin bauta da kuka yi kaga shine shirkar ko fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku ta hanyar me an anfusakum kashe kawo kun aka ce kowa ya fito da makami cikin duhu kai ta kawo tsara kawai dole ka samu kashe shi shine kankarar zanuba don me sun yi shirka kaje da yake da mai man bazal dinahu faqtulu da yake haka ba wani abu bane hadisin da yake akwai kawai wa wautar tunanin ce da kuma eh, kafirci da yake zukatan wasu munafukai ta su ringa bayyana ringa bayyana babu cin karo tsakanin shari'a manzon salama da abin da Allah ta'ala yake sarkarwa na shari'a magana ce guda ɗaya ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu dace don haka a ah, malam yake cewa والنوع الثاني من الشرك الرياء بالأعمال كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي, أي لا يرائي بعمله أحدا آه بايم نوعي na farko مالا malam ya fi shirka ga Allah mafi girma eh wanda yake fitar da wannan shirka tana fitar da ma'abocinta ne daga musulunci tana fitar da ma'abocinta ne daga addinin musulunci daga milla ga baki daya sun ya riki wani abu ko wani to cewa ijiyar yadda wani abu na haƙƙin na Allah ta'ala a gare shi mana ya bauta ta masa ko da abin ƙarami ne kake ganin sa ƙarami ba za ka ce wannan haƙƙin Allah ne da wa eh misali kamar a ce rabin kalma da ake bautawa Allah ta'ala da ita eh misali kamar ka ce subhanallah ku sarki ya tabbata ga Allah sai ka ce subhanawa ne kaga shikenan mutum ya daidaita Allah da halittarsa shikenan ai ba ne ya faɗa kai ka faɗa da bakinka hukuncin yana yara ta a kanka ka daidaita Allah da halittarsa ba wanda wannan shine shirkar ka hada Allah ko da da rabin kalma ne in dai aka ce haƙƙin Allah ne Allah ake wa sai ka hada Allah da halittarsa kaga shi ma wannan yana da girman da zaka iya hada shi da Allah sun yi daidai kenan shine wala tasalu lillahi dada wa antum ta'lamun an fahimta babban sana babban aiki ko insu abubuwa da suke wa manya-manya Allah ta'ala ya samu dace a don haka malam yake cewa wannan usani min shirkin riya bil a'mal nau'i na biyu shi eh, na shirka shine ar-riya'u bil a'mal wato riya da ayyuka riya da ayyuka mutum ya zamanto cewa wannan aikin Allah ta'ala akewa sai ƙwarin ka burge wani ka nuna kai daban kake kamar sallah misali ko karatun alkur'ani ko sadaka kaga duk Allah ta'ala ake wannan aiki. sai ka ji cewa bari na yi domin su wane su gani cewa ko wani ya ga cewa ni fa ba fa wasa bane akwai kyauta akwai alheri duk sai kowa an ta zantarwa cewa wani fa ai ai da azumi ai kaza yake kullum ai za kofa gidansa an cika karɓa sai ta wannan jin wannan abin ta shi fa duk unguwar babu kamar sa shi kadai ne yake kaza kullum yake ba da kaza nau'i kaza da kaza an fahimta ko duk makarantar ko duk masallacin ko duk kaza kaza babu wanda ya fi shi zaƙin murya da iya tajwidi da kaza ai ana zuwa inda aka zo karatu to ai babu kamar ai alaran man ai ai gwani ne in ya dauki ya karba ya lawa to ai ai da wahala wato a jawo izifi uku ma a kama shi sau daya ai ai ba kamar sa to dushe dan ne sai ta sai mutum idan dinga jin cewa bari i nuna wa mutane shi fa yana da wata baiwa ko wani abu wannan shine riya Allah ta'ala ya tsare mu a ah, malaiki cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala na cewa faman kana yardu liqa'a rabbi duk wanda yake fatan ko yake kaunar haduwa da ubangijinsa lami lafiya falyamal amalan salihan ke aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani a wajen bautata wa Allah ta'ala da Ubangijin nasa mala yake cewa ai la yura'i bi amali ahadan abin nufi nan wala yi shirki bi ibadati rabbi ya ahadan ana nufin la yura'i bi amali ahadan kada ya nunawa ko ko’i riya ga wani da wannan aikin da yake wa Allah ta'ala an fahimta shi sa a ɗaya daga cikin magabata na kware kamar da isa ta zo a cikin kitabu tauhid wani misali ne babba ana zaune a madrasar imamun sha'abi sai yake